Bismillahir Rahmanir Rahim. Jamila, babi na biyu. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya ne inda boka ya wata muguwar dariya. Sannan ya kalli Abu ya ce, Shegiya Abu, da alama kina samun kuɗi sosai. Nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Dan jiya makin kawo min wata nan, ɗan ya shakaf da ita. Gata da maiko da alama dai amarya ce ko? Ko da na ji, dan yarinyar akwai abin harka. Zan so a ce wannan ma haka take, don da alama ta yau har ta fita jiya danko. Bokan ya faɗa hakan yana bushewa da dariya kamar wani tsohon mahaukaci. Yana wangala ƙazamin bakinsa. Ko da Abu ta ji doguwar maganar tasa ta yi yawa, sai ta fara sharshi kamar yadda ta saba yi masa. Boka, wannan yarinyar da kake gani, wani saurayi take so ta aura, shi kuma saurayin ƙanwarta yake son ya aura. Ita kuma yanzu tana son a raba shi da yarinyar a aura mishi wani. Ita kuma yanzu tana so a raba shi da yarinyar, a aura mishi wannan yayar tata. A yi musu farraƙo yadda ba zai ƙara kallon fuskarta ba. Ha ha ha! Ya bushe da wata iriyar dariya, sannan ya ɗauko wani ƙaton abu kamar jelar zalɓe, ya ajiye ta daidai saitin gwiwar safiya, sannan ya ƙara bushewa da dariya irin ta basawa ɗin nan. A yadda na ga lamarin yaron, yana son waccan ƙanwar taki sosai. Dan idan aka raba su komai zai iya faruwa. Don bayan son da yake mata yana matuƙar sha'awar yarinya sosai. Don haka ina ganin sai dai a ɓatar da ita. Kin ga aka ɓatar da ita ai shi kenan kin huta. Kin yadda ƙwallon mangwaro kin huta da ƙuda ko? Da Safiya ta aro dauriya ta aza a kanta, jin an ce yaya din yana matuƙar son ƙanwarta har ma da sha'awarta. Wani kishi mai zafi ya tokare mata a ƙirji. Boka yanzu kawai a yi musu farraƙon, saboda idan an ɓatar da ita, wata rana za su iya haɗuwa. Muddin hakan ta faru to babu abin da zai sa ban kashe Jamila ba. Amma yanzu kawai a yi musu farraƙo. Dariya ya ƙara bugawa, sannan ya ce, Muguwa, wato sai a kashe ta ko? Muguwa, wato sai ki kashe ta ko? Har kin tuna min da ɗan uwana da na luma mai wuƙa, saboda kawai ya ci bashina ya hana ni kuɗin. shi ne kawai na yanke shawarar kai shi barzaho. Abu kuwa kallon Safiya take tana kallon boka, don bata taɓa zata Safiya za ta iya kashe mutum ba. Balantana ma kuma a ce, ‘yar uwarta uwa ɗaya uba ɗaya. Yarinya ki sha kuruminki, yau yau ɗin nan za a yi musu farraƙo. Ya ji idan bai aure ki ba zai iya mutuwa, don haka ya zama lalle ya aure ki. Kuma ina son yanzu, ba an jima ba in dai kina son burinki ya cika, na zama matar wancan masoyin naki. to sai na yi amfani da ke na ɗanɗana abin da angon naki bai fara ɗanɗana ba. Kaɗan ne ya rage safiya bata kwarma uban ihu a wajen ba, da jin furucin arnan bokan, amma sanin a inda take sai ta maze, tana haɗo kalamai da ƙyar kamar za ta haɗiyi zuciya ta mutu ta ce, na amince in dai zan samu biyan buƙatata. Ta Ta ajiye mai kuɗin da ya buƙata, shi kuma sai murmushi yake yi. A taƙaice dai boka shi ya fara sanin Safiya a matsayin 'ya mace. sannan ya barbaɗa mata wani abu a wajen, wanda shi kaɗai ya san manufar hakan. Safiya ta yi mamakin da har yayi ya gama da ita bata tashi daga dogon baccin da ta yi ba, don yana kirawo ta ta nemi hankalinta ta rasa. Ta kalli jikinta yadda ya mata kace-kace da jini, kamar an yanka rago. Da ƙyar ta tashi tana haɗa hanya tana kuka, har ta fito daga bukkar ɗakin. Bata ga Abu ba sai ta fara waike-waike ko za ta ganta. Ganin Abu ta yi ta fito daga wata bukka tana gyara ɗaurin zananta. Mamaki da firgici ya sa Safiya zubewa a wajen, don ƙafafunta ma sun kasa ɗaukar ta. Abu ta taho da gudu ta ɗaga Safiya suka kama tafiya, babu boka babu dalilinsa. A haka suka fita har titi, Safiya tana uban tangaɗi kamar 'yar maye, nan kuwa tsabar wahala ce tsantsan tsagoranta. Yanke shawarar kai Safiya gidanta ta yi, duba da yadda boka ya yi wa Safiya fata-fata, sannan ta kira wasu umma ta shaida musu cewa Safiya tana gidanta. wai mai mashin ne ya kaɗe ta ta suma. Sun yadda sosai da Abu, don shekara kusan bakwai tana musu aiki, ba a taɓa samun matsala ba har ta yi aure. Don haka suka ɗunguma zuwa gidan Abu don duba 'yar tasu. Ni kuwa lokacin ina ɗaki ne da Fatima, Umma ta shigo ta faɗa mana. Da hanzari muka bi su abin mamaki har da yaya din. Shi da ba su taɓa wata doguwar magana ba, don jininsu bai haɗu ba, don anti safiya ba ta da kunya ga turɓuna fuska ɓoye mamaki na nayi har muka shiga mota muka tafi dubo ta dini kuwa sai rawar jiki yake yi ba tare da ya kalle ni ba tunda muka shiga motar idan kuwa a da ne muddin muka fita unguwa ko da da su umma ne haka zai juya glass ɗin motar ya ta ɓingira min dariya yana tsokana ta da rawar jiki ya shiga ɗakin tun kafin a yi mishi iso Ita kuwa Abu ƙara ƙarfafa mishi gwiwa take yi wajen cewa, Ka shiga can ciki tana ƙurya, saboda iska shi yasa da aka shigo da ita na ce a kai ta can. Wani malulin bakin ciki ne ya tokare ni lokacin da na ga Yayeddin yana riƙe hannun Anti Safiya. Yana mata sannu ita kuma sai wani kukan shagwaba take yi. Fatima kuwa kallon Anti Safiya tai ganin duk kafar ta. Fatima kuwa kallon Anti Safiya tai ganin duk kafar ta jini ne. aikuwa da sauri Abu ta rufe kafar safiya, don gudun kada asirinsu ya tono ba su san tuni fatima ta daɗe da gano abin da ya faru da safiyan ba don allah ya yi wa fatima baiwar gane duk wani mutum mara gaskiya don tana shigowa ta gane don baiwar fatima tana da yawa sai kuwa ya yi din ya ce umma mu tafi da ita gida don ta samu kulawa sosai don nan akwai zafi sosai ba na son matata ta shiga wani hali wani gumi ne ya shiga karyomin ta ko'ina jin furucin din a kan yayata ga wani kishi da na ji yana neman kassara ne. duk kuwa akan furucin da na ji naji ya yayi ne bayan mun koma gida kuwa hankalina ne ya nemi barin jikina yadda na ga din yana lallaba anti safiya har da ce mata dole a yi maganin zazzabin nan saboda kar su yi aure tana yi don a satin nan zai kawo kuɗin saka rana da na komai da komai kuma baya so bikin ya wuce wata ɗaya kacal. Fatima ce ta rinka tausar zuciyata a akan in yi haƙuri komai ya farko yana da ƙarshe. Hakan ce kuwa ta faru da ni. Domin a kaso ɗari cikin sanda da nake wa din, sai na ji bai fi kaso arba'in ba. Don a rayuwata na tsani mutum mayaudari maci amana. Ai kuwa kwana uku da faruwar wannan lamari, na je gaida babanmu na ji yana faɗawa wa Umma cewa, wai jiya din, ya kai kuɗin aure har da na saka rana kuma nan da wata ɗaya za a yi bikin duk da gabana ya faɗi sosai da jin maganar amma ban nuna ba ko da alama fatima kin ga cin amanar da aka yi min ko wai ta uwa ɗaya uba ɗaya amma ki duba ki ga irin cin amanar da ta aikata a gare ni ko wallahi har yau ban san me na aikata wa yayi safiya ba take nuna min muguwar tsana haka a iya sani na ban taɓa a iya sani na ban taɓa ƙinta ko muzanta mata ba amma ki duba ki ga yadda kullum take nema ta ci mutunci na ta hana ni farin ciki don ita ta samu nata farin cikin ki yi haƙuri jamila tabbas yayarki ta ci amanarki sai dai ki yi haƙuri ki fawwala wa Allah shi zai shige miki gaba a duk inda kike kuma Allah zai fito miki da wanda ya fi yaye din da komai ni dai ina roƙonki kada ki nuna wa kowa sirrin da ke cikin zuciyarki yin hakan shine zai ba wa yayarki kunya To da waɗannan daɗaɗen maganganun na Fatima ne zuciyata ta samu salama sosai. Don sai in kwana in yi ni ban yi tunanin wani yayi din ba. Balle yayi Safiya, wacce a yanzu gaba ɗaya ta zama bizi saboda bikinta da ya gabato. Kullum suna yawo ita da sabuwa. Na rasa inda suke zuwa. Yanda yayi din ya share ni ya fita daga rayuwata ni ma kuwa hakan ce ta faru a nawa ɓangaren. Don ko kallon shi yanzu ba na yi. Don akwai ranar da suna zaune shi da yi Safiya. suna zance na je wucewa. Ko kallon su ban yi ba na fara tafiya zan wuce. Kawai sai na ji muryar yayi Safiya na cewa, Ke Jamila, wani irin iskanci ne muna zaune za ki wuce ba tare da kin tsaya kin gaida Yayeddin ba. Ba tare da kin tsaya kin gaida Yayeddin ba. Ko kuwa shi ma mugun halin irin naki za ki gwada mai. Ban saurare ta ba na kama hanya zan wuce ta sha gabana. Tare da ɗaga hannunta ta wanke ni da wani mahaukacin mari. Wanda sai ne na ga wucewar taurari masu iska sannan ta nuna ni da yatsanta ta ce daga yau sai yau duk ranar da kika ƙara wucewa muna zaune baki gaishe mu ba Ta wallahi na rahira sai ya fi ki jin daɗi Zuciya ta ce ta tsinke na kalli na naga ko kallo ban ishe shi ba wani malulun bakin ciki ne ya tokare min a ƙahon zuciya ban ƙara magana ba na shige cikin gida ina kuka ko da mama ta tambaye ni ban ba ta amsa ba kawai sai na faɗa ɗakin mu ina kuka mai tsima zuciya Fatima ce ta rinƙa rarrashi na akan da na yi haƙuri, kada kuma na saka ta a raina har abin ya dame ni. Kuma idan na yi haƙuri ta kusa barin gidan ma nan ba da daɗewa ba. Yau take ranar ɗaurin auren yaye Safiya da kuma yaye Din. Yau take ranar ɗaurin auren yaye Safiya da kuma yaye Din. Idan ka gansu su baki har kunna saboda murna, yayin da ni kuma nake cikin wani hali, wani irin zazzaɓi mai mugun zafi ne ya rufe ni. 'Yan biki sai sannu suke zuba min, tare da tausaya min don ina shan wahala. Amma yayi Safiya ko kallon arziki ban ishe ta ba, sai ma kallon banza da take bi na da shi. Ƙanwar mamana ce ta faɗa wa mahaifiyarmu. A kirawo min family doctors ɗinmu ya zo ya duba ni. Bayan ya gama duba ni ne ya bani magani sannan na yi bacci. Har aka yi dina aka kai amarya ban san me ke faruwa ba. Domin kuwa ina ta bacci Fatima na kusa da ni tana kallona tare da tausaya min. Sai karfe goma na dare na tashi, ina tashi Fatima ma ta tashi tana yi min sannu. Abinci ta kawo min da ruwan ti har da magani na. Sannan na tashi na rama sallolin da ake na. Zuciyata tana yi min ƙuna. Yanzu shikenan Anti Safiya ta auri din. Kuka na ji ya kwace min Fatima ta rinka tausata har na samu na kwanta bacci. Bayan kwana biyu ita ce ranar da ƙaddarar Jamila ta soma. Jamila, Jamila, Da sauri na fito daga cikin ɗakin, har ina har ina haɗa hanya domin amsa kiran ummantawa. A falo na same ta da wani abu a cikin kwali wanda ban san ko maye ba. Tashi ki shirya, Fatima ta raka ki gidan mami. Don haka ake kiran Anti Safiya. Ki kai mata wannan sakon sannan ki taya ta gyaran kayan. Na ce to sannan ne na tashi zuciyata babu daɗi. Don a raina ban taɓa kawowa zan je gidan Safiya da wurwuru ba. Na samu Fatima ta fito daga wanka tana waya da Lamir. Saurayinta ne wanda suka haɗu da shi ranar bikin Antisafiya, Safiya, abokin din ne. Dariya ne sannan na ce, Masoya, dariya ne sannan na ce, Mrs. Soyayya tashi kira ka ni gidan antisafiya Sauri ta yi ta kashe wayar, sannan ta ce, Rufa min asiri, yanzu ya Lamir ya ce min yana hanya, sai dai idan ya tafi sai mu je. A'a wallaki, gwara na tafi kada dare ya yi min. idan ya zo kya miƙa min gaisuwa kallon gidan na fara yi tun daga kofar gate ɗin na dinga bin ko ina da kallo ina tuna ranar da din ya nuna min gidan a wayarsa yana gaya min irin rayuwar da za mu yi a gidan wasu zafafan hawaye ne na ji suna fito min har na shiga gidan ban san na fito ba kawai sai gani na ne a cikin gidan tunda ta taho din ya hango ta tun daga nesa tana takunta mai tattare da nutsuwa a cikinsa Ya rasa me yake yi mai daɗi a duk sanda ya ga Jamila. Sai ya ji wutar santa tare da sha'awarta, amma baya jin zai iya gaya mata, kuma a duk sanda ya ganta sai ya ji ba zai iya kuma a duk sanda ya ganta sai ya ji ba zai taɓa iya yi mata maganar ba. Ko kallon shi ban yi ba na shigewa ta ciki, sallama na ɗin gayi a tsakiyar falon babu wanda ya amsa min. Na shiga wani ɗaki wanda shine nake tunanin shine ɗakin antisafiya. Nan ma babu kowa, Juyawar da zan yi kawai sai na ga din daga shi sai boxer a jikinsa. Hankalina ya tashi sosai na tsorata da ganin Yahiddin a hakan. Ban san sanda na buɗe baki zan yi ihu ba. Kawai sai ya shaƙa min wani abu a hanci na. Daga nan ban ƙara sanin inda kaina yake ba. Wannan ita ce rana mafi muni da na taɓa fuskanta a rayuwata. Ranar da ba zan taɓa mantawa da ita ba. Domin kuwa a ranar ne Yahiddin ya yi min fyaɗe a cikin gidansa. Kuma a ɗakin yayata Safiya. Kuka ne ya ci ƙarfin Jamila a lokacin da take ba wa ƙawarta Jamila labarinta. Ki yi haƙuri ta kwarata komai ya farko yana da ƙarshe. Tun kafin ki ƙara samun labarinki, tausayinki ya ƙara ninkuwa a zuciyata, amma ya yi din bai kyauta wa rayuwarsa ba. Hmm. Jamila ki tsaya ki ji ƙarshen labarina, domin kuwa har yanzu ban kai miki inda nake son kaiwa ba. rayuwa ta cike take da abin al'ajabi da ban mamaki. Rashin tausayi, cin amana, tsantsan yaudara. Fatima ta yi kuka ranar kamar ranta zai fita, saboda yadda na bata labarin yadda ya yi ya bata min rayuwa. Na so na sanar da iyayena abin da ya faru, amma tuno da abin da zai faru kawai sai na yi haƙuri. Na danna abin da yake cikin zuciyata. Na yi jinya ta haɗaki har na warke. Tun daga wannan ranar ne na shiga cikin kunci. Na rame na lalace duk akan fyaɗen da ya yi ya yi min. Ana cikin haka ne na fara wani irin zazzaɓin dare. kullum sai na yi shi ga tashin zuciya na shaidawa Fatima ta ce mu je asibiti don ganin likita har muka je asibitin gabana na faduwa don ban san me zai faru ba ga wani irin faduwar gabar da nake ji kiran sunan Allah na fara yi har sakamakon gajin ya fito shingen kaɗan in faɗi jin mummunan labarin da likita ya faɗa min wai ina da ƙaramin ciki har da rubuta min skynin Fatima ma kuka take yi, don sai yanzu take da na sanin ɓoye maganar da suka yi ita da aminiyar ta ta Jamila. Da ƙyar muka dawo gida dukkaninmu zuciyoyinmu kamar za su fashe saboda tsabar tunani da gaba. Muna shigowa gidan da din muka fara cin karo. A lokacin ya buɗe wa Anti Safiya ƙofar mota. Tana ɗauke da ɗan ƙaramin cikinta da ya fara fitowa. Sai wani iyayi take ko da ta hango mu ni da Fatima muna tahowa. sai ta ƙara shigewa jikin yayidin tana wani shagwaba kallon su nayi cikin wata ƙwalla da ta fara fitowa daga idanuwana na tausayin kaina don na lura yayidin ko tunanin abin da ya mun baya yi ya yi kibarsa ya sake yin wani irin fari kamar bature ko in ce balarabe fatima ce ta fara wucewa ko gaishe su bata tsayaye ba ta yi wucewa ta nima haka ne a nawa ɓangaren don ko kallo ba su ishe ni ba ina jin antisafiya safiya na tsaki tare da zagina Ni kuwa ko juyawa ban yi ba na bi bayan Fatima, don jin kaina nake yana juyawa tsabar damuwa. Ina shiga ɗakinmu, na makale jikin bango sai sannan wasu zafafan hawaye suka zubo min. Sai a sannan ne Fatima ta shigo tare da mamanta. Gabana ne ya ƙara bugawa lokacin da na ji maman Fatima tana yi min maganar kamar haka. Yanzu Jamila me amfanin ɓoye wannan maganar da kika yi? Ni ban ga abin ɓoyewa a cikin wannan maganar ba. yanzu wa gari ya waya da kin faɗa min idan ma ba za ki iya gaya wa mamanki ba ai da sai ki gaya min in gaya mata tunda ta fara yi min magana kuka kawai nake yi don cin maganar da tata nake kamar wata tatsuniya don abin da ya faru ya riga ya faru don babu amfanin sake maimaita shi yanzu lokaci ya ƙure na gaya wa iyayenki amma babu wanda zai fitar da ke sai Allah sai Shamsuddin don koma menene shi ne ya jawo miki shi don haka dole ne yanzu ya sani ba sai an ɓata lokaci ba kamar yadda kuka yi daga farko haka kuwa aka yi maman fatima ta nemi alfarma wajen faɗa wa na cewa za mu raka ta unguwa mama ta mana a dawo lafiya fatima ce ta kirawo mana shi don ta tambaye shi ko yana gida ya ce eh yana gida yanzu ya dawo daga kai safiya asibiti kina fama da rashin filin wato ɗaukewar sha'awa ko kuma kina cikin sahun matan da suke cewa kwata-kwata ba su san ma meye daɗin aure ba wato ba sa samun gamsuwa da mazajensu ko kuma sanyi ne ya miki chronic yake fita miki da farin ruwa warin gaba ƙaiƙayin gaba ko kuma ya feso miki da ƙuraje a cikin gabanki to wannan sirrin naki ne mun zo muku da wani ingantaccen magani da muke kiransa da flosha shi wannan flosha ɗin yana magance matsalolin istimna'i ga waɗanda suka san sun aikata istimna'i a baya wato biya wa kai bukata. Su yi amfani da wannan fulosha ɗin domin shi yana wanke duk wasu matsaloli na mara da istimna'i ya haifar da su. Saboda istimna'i yana haifar da matsaloli da dama. Kaɗan daga cikin matsalolin istimna'i yana iya haifarwa da mutum matsanancin ciwon sanyi mai wuyar magani. wanda za ka ji mace tana ta cewa na yi maganin infection na yi maganin infection na gaji to in dai har baki amfani da flosha ya wanke miki wannan ƙazantar da ta tare miki a cikin mara ba in za ki amfani da maganin sanyi sau dubu ba za ki rabu da ciwon sanyi ba yana iya kuma ya haifawa da mace ta dinga fitar da farin ruwa a gabanta ko kuma mace ta dinga ganin ƙuraje suna fitowa a cikin gabanta istimna'i yana da matsaloli iri daban-daban wanda wasunsu ba za su faɗi ba idan dai har kin san kin taɓa aikata istimna'i ki yi amfani da wannan flosha ɗin ki samu waraka sannan yana iya kashewa mace jijiyoyin sha'awarta ya zama mace kwata-kwata ba ta sha'awa ko kuma ba ta samun gamsuwa da mai gidanta ko kuma ya toshe miki ƙofofin ni'imarki ya zama mace kwata-kwata ba ta da ni'ima. Sannan ba iya waɗanda suka aikata istimna'i wato biya wa kai bukata ba ne kaɗai za su iya amfani da fulosha. Shi fulosha waraka ne ga wanda suke fama da sanyi wato infection wanda ya musu chronic sun yi maganin sun yi maganin har gaji za su iya amfani da wannan fulosha ɗin domin shi yana wanke duk wasu matsaloli da suke cikin mara. wanda mutum ya sani da wanda ma bai sani ba. Maza da mata duka za su iya amfani da wannan plosha ɗin. Kamar dai kullum, suna na Hajiya Mira, mai kayan mata kuma likitar mata, ga wanda suke buƙatar ingantaccen magunguna na suke ƙasar Nijar, Amerika, Germany, France, Saudiya, kai da ma ƙasashen da ban faɗa ba da suke cikin faɗin duniya gaba ɗaya ko a Najeriya ko ba a Najeriya ba za ka iya samun magani na har inda kake. Idan kuma a garin Kano kake za ka iya garzewa zuwa shagona domin ganawa da ni kai tsaye. Ga masu bukata za su iya tuntuɓar mu ta nambobin wayar mu kamar haka. 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida wato 070 68 55 80 96 ga mutanen Maiduguri za su iya tuntuɓar yaron Gausu domin samun magungunansu. Ga mutanen Fataskun kuma, za su iya tuntuɓar Abbas da ke garin Fataskun nan bakin kasuwa. Sannan kar ku manta, muna yin salon, kitso, lalle, muna gyaran amarya, ciki da waje, gyaran mai jego, kai da dukkan wasu abubuwa da suka shafi 'yan uwanmu mata.